This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 41 da mita 49 da mita 60 da kuma kilo 1530 a mita mai matsakaicin zango ko gidan rediyo amfani ko sarauniya FM ko fara ko nomad FM a jamhuriyar Nijar. ana kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Kabiru fage ne daga Washington DC ke farin cikin gabatar da shirye-shiryenmu da safiyar yau. To bayan labarin duniya za a ji shirin a bari ya huce, amma duk sai bayan an saurari labarin duniyar tukuna. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana damuwa kan abin da ta kira nuna karfin tsiya da sojojin najeriya suke amfani da shi a yaƙi da suke yi da mayakan sa kai masu ikirarin addinin islam a arewacin najeriya wani jami'in gwamnatin amurka ya faɗa jiya juma'a cewa ma'aikatar harkokin wajen tana ci gaba da sa ido kan lamarin kuma ta tabbatar cewa ana ci gaba da keta haddin bil'adama saboda haka ne jami'in ya ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana da shugaba goodluck jonathan na nigeria a gefen taron kolin tarayyar afirka da za a yi addis ababan habasha nigeria dai ta ayyana dokar ta ɓace a arewacin ƙasar inda 'yan ƙungiyar boko haram masu tsauran ra'ayi suka ƙaddamar da hare-haren ta'addanci masu yawa galibi kan 'yan sanda da kuma kiristoci ha kuma a gefen taron sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana da shugaban sudan ta kudu da ministan harkokin wajen sudan kan batun tsaro a kan iyakokin kasashen biyu sakatare kerry yana addis ababa ne domin ya halarci taron kolin tarayyar afirka inda za a bikin cikar kungiyar shekaru hamsin da kafuwa a halin da ake ci kuma sojojin faransa da niger sun harbi karin mayakan sa kai biyu masu igirarin musulunci waɗanda suke da hannu a harin da aka kai kan barikin soja da ke ƙasar. Jaman tsaro a Ingila suna fuskantar tambayoyi cewa watakilda akwai abin da za su iya yi wajen hana kisan gillar da aka yi wa wani sojan kasar a kan titin birnin London. Manyan jaman Birtaniya sun ce mutane biyu da ake tsare da su dangane da harin da aka kai da ya kai ga kisan sojan ranar Laraba da ta shige tun farko jaman tsaro sun gano su a matsayin masu a ra'ayi lokacin wani bincike kan 'yan gani kashenin addini. waɗanda ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki michael adebolajo da michael adebowale yana ci gaba da tsare su a wani asibiti ba ɗan sanda suka harbe su a wurin da suka kashe sojan rahotanni suna nuni da cewa mutanen biyu yan asalin najeriya ne dukkansu biyu sun tashi a matsayin kiristoci kamin su musulunta an fara nuna fargabar wannan kisan yana iya yana da ya auku a unguwar da galibi mazauna ciki ma'aikata ne ka iya janyo wa musulmi da 'yan asalin afirka baƙin jini da ma ramuwar gayya wani ɗan najeriya da ke da zama a ingila david doherty ya ga murya amurka cewa wannan harin ko kusa ba halin 'yan najeriya ba ne bisa ƙa'idar rasha ta ce siriya ta yarda za ta halarci taron ƙasa da ƙasa da ake ƙudurin shiryawa da nufin kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da kuma kafa gwamnatin wucin gadi duk da haka wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen rashin ya faɗa jiya juma'a cewa babban ƙalubale shine tsaye da ranar da za a yi taron domin har yanzu ba tantance wane ne zai wakilci bangaren 'yan hamayya a wannan babban taron ba amurka da rasha sun kuduri ganin an fara taron sulhun cikin watan gobe a geneva wani babban jami'in ma'aikatar kokin wajen amurka a tabbatar wa wannan tasha cewa sakataren harkokin wajen amurka da takwaran aikinsa na rasha sage lavrov za su gana ranar litinin a birnin paris domin su yi nazarin sabbin shirye-shirye dangane da wannan taron sulhu an kashe fiye da mutane dubu tamanin wasu miliyoyin jama'a kuma aka raba su da muhallansu tun lokacin da aka fara yi wa shugaba bashar al-assad bore shekaru biyu da suka wuce a halin da ake ci kuma mataimakin shugaban amurka joe biden jiya juma'a ya yi magana ta wayar tarho da prime minister iraki nuri al-maliki inda ya bayyana damuwa kan karin tashe-tashen hankula a ƙasar da suka hada da kai harin bama-bamai a bayanai da fadar white house ta bayar dangane da wannan magana mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya tabbatar wa prime minister goyon bayan amurka ga ƙasar iraki a yaƙi da take yi da ta'addanci. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A wani sabon hari da ƙungiyar Taliban ta kai a birnin Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan aƙalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu. Mayakan kan kungiyar da wani ɗan harin ƙunar baƙin wake rufa musu baya. Sun kai hari kan wani ginin Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin jiya Juma'a suka tada nakiyoyi masu yawa. A musayar harbe-harben bindiga da jaman tsaro da biyo bayan haka, an kashe akalla ɗan sanda ɗaya babban baturin 'yan sanda a kabul janar muhammad ayyub salangi ya ga muryar amurka cewa an kashe akalla uku daga cikin maharan wasu mutane akalla goma kuma sun jikkata fashewar ta jijjiga yankin da aka kai harin a birnin kabul tare da ta da hayaƙi da ya rufe birnin baki ɗaya harin ya kuma kawo ya mutsi. Jara muhammad ya ce rikicin ya barke ne lokacin da mayakan sa kansa kai hari kan wani gida kusa da ofishin majalisar ɗinkin duniya a kabul Kungiyar Taliban ta ce ta auna harin ne kan wani gini da hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA take amfani da shi. daga Pakistan makwabciyar Afghanistan ɗin kuma mayakan sa kai sun kai hari kan jerin gwanon 'yan sanda a kusa da birnin Peshawar lamari da ya halaka akalla 'yan sanda shida. Wasu da dama kuma sun jikkata ciki har da baturin 'yan sanda na gundumar a harin da aka kai masu kan wato a harin da aka kai musu kan babbar hanyar nan ta Indus. kafofin yada labarai da ke yankin suka ce mayakan sa kai dauke da rokoki sun yi wa 'yan sandan kwantum bauna lokacin da suke hanyar su daga fashuwar zuwa kuhad wani matukin motar 'yan sanda wadda ya jikkata ya lallaba ya isa kuhad inda aka garzaya asibiti da waɗanda suka jikkata an tura wata tawagar 'yan sanda zuwa yankin bayan da aka kai wannan hari tun da farko a jiya juma'a wasu 'yan bindiga da ba san ko ne bane sun bude wuta kan manyan motoci dauke da kayan dakarun neto a arewa maso yammacin pakistan din sa kashe matukin mota daya da jikkata wani mutum daya wani babban jami'in 'yan sanda a yankin ya ce 'yan bindigan sun bude wuta ne da kan manyan duwatsu da suke kusa lokacin da motocin suka shiga pakistan daga afghanistan a yankin haibar mai fama da rigingimu. Wata kotu a Faransa ta yanke shawarar ba za ta binciki shugabar asusun ba da lamuni ta duniya wato IMF Christine Lagarde ba kan irin rawar da ta taka abin da ake zargi na wata daidaituwa da ta kai ga biyan wani wada wato ta kai ga wasu magudan kudade ga wani mutum sa idan tana ministar kudin Faransa. Duk da kotun ta ce za ta ci gaba da kasancewa babbar shaida a binciken da ake ci gaba da yi kan wannan batu. matakin da kotun ta ɗauka jiya juma'a ya biyo bayan tambayoyi na kwanaki biyu da masu gabatar da ƙara suka yi wa christine lagarde kan shawarar da aka yanke na biyan wani mutum abokin tsohon shugaban ƙasar nicolas sarkozy dala miliyan 500 a wata shari'ar da yake da gwamnatin ƙasar faransa ci gaba da ajiye ta a matsayin babbar shaida a binciken hakan yana nufin nan gaba ana iya tuhumar ta da laifin a binciken da ake yi na cin hanci da rashawa idan aka samu ƙarin shaida da take magana da manema labarai lokacin da take barin kotun jiya juma'a ligat ta ce ta baiwa masu binciken bayanai da za su nuna duk matakai da ta ɗauka tana la'akari da muradun ƙasa kuma suna kan ƙa'ida. Wata tawagar ‘yan majalisar dokokin Amurka za ta kai ziyara Rasha makon gobe a ran gadin da shugaban tawagar ya ce an shirya ta ne da nufin ƙara haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu, musamman ma a ɓangaren yaƙi da ta'addanci bayan harin bam da aka kai kan masu gudun ya da ƙanin wani a birnin Boston. Ana zargin mazauna yankin Boston biyu ‘yan asalin yankin Rasha masu fama da rigingimu wato Chechnya da Dagestan da laifin kai wannan hari. an kashe tamalan sanayev a musayar wuta da 'yan sanda 'yan kwanaki bayan da aka kai harin kaninsa zohar kuma halin yanzu yana hannun hukuma inda ake zargin sa da taimakawa wajen kai tagwayen hare-haren da suka kashe mutane uku suka jikkata wasu mai tanda 64 wakili dana robacha mai wakiltar jihar california majalisar wakilai ta amurka kuma shugaban karamin kwamitin harkokin waje da ke kula da harkokin turai da asiya shine zai jagoranci wannan tawaga. dan majalisa dana ya gaya muryar amurka cewa harin bam da aka kai boston ya nuna irin rashin haɗin kai da ke akwai tsakanin hukumomin leƙen asirin amurka da na rasha kuma akwai buƙatar a canza wannan lamari Labarun duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc da yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na abari ya huce. abari ya huce masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari bari iya huci. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Baban Allah wajen ladan lawan Allah sarki. Ya tabara kamar da mai rana. Baba sarkin gome da dare sirji da layi Allah.

baga kana kanda aje bere madam banu aje bere madam banu mini ga salada unzari na baban jamilu kan zo da kai ba daɗi dan garba turangi bayu ban jamilu idan laifi bi ta ma kan fitilla saka mayu dangal share ta ba da mugunta ba ayi bare ma da manmawa abin man ba shari mai mutum goma ayi bare je kunya ba a zo kan shekan bi rana ga kai da gasa kan da kai ba daɗi gobe ga da ka kogi ba ba ba mai tare da sai ko sirji lalai ga da Babban sahibin wajiya, sashibin zaro da odo na ‘yan taya baba mai To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin Halima da fatan an tashi lafiya. Lafiya lau muna cikin godiya Allah da ya nuna mana wannan ranar Asabar. Fara gaisuwa to tun da kin ce <laughs> gaisuwa za mu fara. To kamar da <laughs> kamar da aka saba ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Dr. Abdullahi A Yusuf a Pretoria da iyalin shi da fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Muntaka Abdulhadi Dabo da ke Lagos a kamfanin jiragen sama na Medview da watan shi ma yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Ahmed Abubakar Dakta a Kano da watan shi ma yana nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Maryam Kabir wadda take Abuja da watan tana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa hilin a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu irin su Abdul Wahab Haladu Zarmahina. wanda yake jihar Gombe a Najeriya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhussein PA da abdubala Bulama da Kakala Guntuwa da Habu Masi da Usman Kwankwas su masu sauraronmu sai kuma Alhaji Audu Mai Goro Kampala Malam madori da fatan duk suna lahiya da jama'ar su. To Halima ga ɗimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga ango Alhaji Bala Muhammad Aliyu wato manajin darakta na kamfanin makarfi motors tare da amaryarsa maimuna bala muhammad ilham wadda za a ɗaura musu aure yau asabar 25 ga watan mayu da karfe 11 na rana a gida mai lamba bakwai sarki crescent of alkalor kusa da lugard hall a Kaduna birnin gwamna Allah Ubangiji ya sanya alheri. Mutuka raba, mutuka raba. <laughs> Sai gaisuwar Hajiya Nafisatu Murtala a Bauchi ta tsakiya ita ma da fatan tana nan lafiya. ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga kwamishinan 'yan sandan jihar oyo muhammad abdulkadir indabawa muna taya shi murna aurensa da aka yi da honorable justice amina adamu aliyu ta babbar kotun kano a cikin makon da ya shige a unguwar kwalli da ke kanan dabo allah ubangiji ya sanya alheri allah ubangiji ya sa ƙara danƙon zumunci haka kuma muna miƙa saƙon fata alheri ga dr faruk abdullahi mayyama wato babban sakatare na ma'aikatar ilimi ta jihar kebbi kuma wanda a yau Asabar 25 ga watan Mayu ɗin nan za a naɗa sha matsayin yariman jiga da karfe goma a fadar mai martaba sarkin kabin jiga. Allah Ubangiji ya taya shi riko kuma Allah ya sanya alheri. ban gaisuwa zuwa ga barwan bauchi na uku Alhaji Bilaminu Ladan muna ta shi murnar bashi wannan mukami da mai mataba sarkin bauchi ya yi. Haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa ga gambo mai gangare dan kunne kasuwar lafiya tare da amaryarsa Aishatu Allah Ubangiji ya sanya alheri. Sai gaisuwar Shatiman Sakwa Alhaji Muhammadu Dan Sakwa tare da iyalansa da DC Aminu Abba na rundunar kwastam tare da Sule Muhammad jama'a shi ma na hukumar kwastam ɗin ta Najeriya. Sai kuma saƙon fata alheri da ta murna zuwa ga Alhaji Tijjani Baban Shadda mai kamfanin Baban Shadda Investment muna taya shi murnar naɗa shi sarkin kasuwar Dumi a cikin jihar Bauchi da aka yi Allah Ubangiji ya taya shi riko Allah ya sanya alheri. Amin ya Allah. gaisuwa. zuwa ga alhaji muhammadu jungudo abubakar a tare da kaninsa mm. baban gida abubakar da fatan suna lafiya sai gaisuwar fatima sadi sa'idu daura tare da mai sauraron wato bala na yashi unguwar yashi a lakwaja sai kuma mm. gaisuwar yahaya umar baban yara bici da kamalu sani wayar bici sai sani skifa da alhaji umaru baban yara a bici dukansu da fatan suna nan lafiya muna gaida hafsat matar abdullahi baban yusuf yamurin hausawa wanda ke kaso fushi a kaduna <laughs> da matan suna don lafiya ga gaisa zuwa ga hafizu balarabe gusau mai kayan waya a jihar zamfara sai kuma gaisuwar wato garkuwan abar ya wuce masta ofisa officer mai ritaya na cd ado akwatin girma 270 a zoro jihar kebin nigeria birnin zariya ka ganin ba nisa a nan mukan sa hadu ya kaka ai ya kaka kure mai tuwan yan bursani baba ijani kakane koi na le korana ko bursani baba ijani kakane ko na le korana dan sarkin karki yayi dan mai mulki da ya ganin sa mulki ne kadan garin bakin tole baban a karshe kaka tole to kan gan barce eh, ba tulwa tole har na masu ja da kai baba sun dana yi ta ce ba Duto ya so kai da ikon lillahi sai da shawara rama. Dan sarkin kake yayi kon ne baba karo da kai ba da ne. Ai baba ma soyi na tun daga zoci tun ga harba kina. Ai kyauta sa ta kabatu alheri gurin sa gado. Ranar hariya wata ran bai na shi sayi ti ba ni mace ba birnin zazzau. Jinya ba fi kan yaro ba mata da rabi mata ko magoro guda da ware ci kaji ala de ladi su ba ka binne ayi ladi su ba ka binne ladi su ba ka ban ban biro ladi su ba ka binne ita ba ni kurɗe ga zannu a dan na baiwa iyali ga ota. Sidi kaji aladidi, sidi kaji aladidi. Rana ba ki san azamin kallo ba ba ga gare ka sayin da tejo. Dan zo da mai kansha na risa u ki mijin hadiya da yabo. Midin hadi Hamiru. Ina saurari ka san wancan sati za ka bada labari. Labarin mahaukaci da angulu. aiki shiru ka wato labarin na wato duk lokacin da na ji labarin nan sai dariya ta abin nan sai ta kama ni wato kin san abin da Sabo Adamu Muhammad Sabo eh. Adamu wanda ke lamba sha biyu Sokolo Crescent a Abuja Eh. shi ne ya rubuta mana wannan labarai lokacin da muke a aiki na kiwon lafiya kwanakin baya a eh. wasu masarautu na bauchi din nan eh. to shi ne ya rubuta wannan labari wato labaran guda biyu ne amma dai barin fara da na mahaukaci wato mahaukaci ne ya je kamo angulu yawwa yana so ya gasa sai tafi makabarta to <laughs> tun daga nan an fara dama ba sai ta makabata bai yanka angulu ba bai ko menene ba kawai sai hura wuta sai jefa angulu a ciki yana rike da gefa angulu dai amma ya jefa a wuta hmm. angulu in ya ji zafi ya fara pop pop pop pop dinnan sai mahaukaci yana yi hakuri da yi hakuri da mu ma <laughs> mu ma haka muke shan duniyar nan <laughs> in angulu ya yi fafafafafafau sai shi angulu zafi ne ke damunsa eh. yawwa eh kawai sai ya kama ya ce sai sai sai rika ce yi hakuri yi hakuri duniyar ce haka mu ma muke shan ta yi hakuri <laughs> ai ni ko ina so in din angulin nan ta gasu an cinye ko kaga <laughs> to ai ya labarin mai ban dariya kenan saboda abin da ya wuce nan kuma duk sauran <laughs> mahaukaci shi ya ji kansa eh. to na farko kenan labarinsa na biyu eh. wani babarbare ne yawwa ya tafi ne je sayi rob saboda mm. yana fama da mura sai ce a ba shi rob sai aka ce babu rob aka yi ce akwai mantileta aka ce babu mantileta sai aka ce masa akwai dai wani abu da ake kira loko kin san loko wani mai ne mai shegen zafi kai dai bare dai aka ce mishi akwai loko sai eh. aka ba shi to da aka ba shi sai shafa a hancinsa can da zafi ya dame shi kawai rasa yadda zai sai ya kira wani yaro ya ce kai yaro duba min fuskata da Allah hanci na nan koko ya tafi <laughs> tsananin zafi sai tsananin zafi gaba ɗaya kawai sai ji kamar eh kaman ba <laughs> kama ce ya go tsire ni da yanzu ina da albishi duk bare barin duniya su zo ina da loko loko duk zan ba su <laughs> ya sunan man ne sunan man loko eh duk su zo su karbi su jera su je mai na sarawa ina da kantin loko su je su karba <laughs> To kin ji wannan labari kenan na na na na <laughs> mm. Eh ban san ko da sauran lokaci ba wani wani abin dariya ne wannan barista dan lami ya aiko. Eh. Wai misali matarka ce ta haihu. sai sirikarka ta zo barka ta ɗauki jariri sai ya buga mata tumbuɗi a kayanta don haka kawai sai ta canza kayanta ta ɗauki zanin matarka ta ɗaura sai ta fita waje tana wanke kayanta mm. ta duka haka sai <laughs> miji ya shigo mm. da miji ya shigo ya aza matar shi ce kawai sai kai mata dundu a baya subhanallahi masirkar tasa surukar <laughs> eh, tashi ba mm. ya daka mata dundu ya ce in mai jego sarkin wanke-wanke <laughs> kawai sai ya wuce daki ya wuce daki da ya shiga daki sai ga ga matar shi zaune da jariri a hannu mm. sai ta ce mishi kaga mm, surikarka ta zo barka ka a waje kun gaisa <laughs> kun gaisa kuwa to wayan kai ne kaka za ka yi sai bari gidan <laughs> na na karanta wa sisa babansa hassan ya ce wai ya ce ai dole sai ka sai ka sayi tikitin zuwa haji za ka zo ka roƙi <laughs> ka gawara an yahe maka yahe wannan da kai dole sai ka sayi tikiti kila gidan ya kamata ya bari na san zai yi kwana da kwanaki bai shigo ba zai yadda su ido biyu ba kam <laughs> mm. sai gaji barista dan lami ne ya aiko. Haka ne Halima za mu dasa aya <laughs> lokaci ya ya ya ƙwarewa sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana. Amin sun ma min ma sauraro a madadin. Halima jimrau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa a huta lafiya. Siri lalu sarki kala lashe da shi ba ka bai mata goge. Siri jilalu sarki kala lashe da shi ba ka bai mata goge. ba ka gobe ya kaka. Kan Allah ya ka dole na ka yau in ya na ka ba bai ka Kan da kai da bo yo kan ba bai ga ga. bo ya de ha de ni na Ma de ha de dan zallage. Gurbin su kaga daban ne, da su kaga daban de ha de ni na sai ni saka ga daban ne saka ga daban ce amma idan na je bisa waƙar kiɗan da waƙar duk daidai ne bawan da na ya kauta ne, ga ɗan da bakiya ba ta ta ni na ne ba ni sigari da fadi da sai sa, na mebe na baban ladi kurin guru da amadu zaki Birnin latitan aka yi shi a gaida na markasan hawa uba don na lami dan latijo kasan maza maza sun san ka baki da ba ko da birni na aka yi ne dan yan laki fatar ku matan aka yi ne yaro ka je ka fi ka tafi ka fi ka ta je garin ku tafi ka sa fi ka ke da wannan aikin garin Ali dan Ali da kiyin dottijo mai halin da ta ku mai taimakon marokan bini mai taimakon marokan daji mai rukun amanan bini ga mai rukun amanan daji manya ɗiban fari manya ɗiban fari sirna kama ɓata wasan yaro Farar ganiya ko ya wanda ya ce baka ta koma kansa ko na shehu in la shehu inan haladun mai dobi na lamidi lami ka sha fama ka sha kogan biyar yayin daji. Ai mai rukon amanan ni shehu na shehu dan jan zaki. Dan kasuwa kaman wani sarki ga mai sayayya sai da abin ya dawo ba shi can ka zama riba. Idan haladun mai zobe na lami da lami san hawa. Baban askira sai ki sai na dawo ma jihadi zaki. mai ya ba fa yaro kauce ga giwa na in ka ikauta ji maka Gumi ka ci ka zarfa bibi ni ka kan kula dan Allah ka san kiɗan kiɗan manya ne. Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana damuwa kan abin da ta kira nuna karfin tsiya da sojojin najeriya ke nunawa da a yaƙi da suke yi da mayakan sa kai masu ikirarin addinin islam a arewacin najeriya wani jami'an gwamnatin amurka ya faɗa jiya juma'a cewa ma'aikatar harkokin wajen tana ci gaba da sa ido kan lamarin kuma ta tabbatar cewa ana ci gaba da keta haddin bil'adama saboda haka ne ma ya ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana da shugaba goodluck jonathan na najeriya a gefen taron kolin tarayyar afirka da za a yi addis ababa na habasha jaman tsaro a ingila suna fuskantar tambayoyi cewa watakila akwai abin da za su iya yi wajen hana kisan gillar da aka yi wa wani sojan kasar a kan titin birnin london manyan jaman birtaniya sun ce mutane biyu da ake tsare da su dangane da wannan lamari tun farko jaman tsare sun gano su a matsayin mutane masu a yi a bincike da suke yi a baya bisa ƙa'ida rasha ta ce siriya ta yarda za ta halarci taron ƙasa da ƙasa da ake ƙudurin shiryawa da nufin kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da kuma kafa gwamnatin wucin gadi duk da haka wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen rashin ya faɗa jiya juma'a cewa babban kalubale shine tsaye da ranar da za a yi taron domin har yanzu ba a tantancewa ne ne sai wakilci bangaren yan hamayya a wannan babban taron ba jama'a masu sauraron mu nan ne kuma za mu dakata sai kuma an jima da hantsi insha Allah za a sake jinmu da wasu shirye-shiryen da suka hada da shirin karamin sani kafin lokacin kabiru fage ne a madadin sauran abokan aiki musamman ma cd da ya hada mana sauti kabiru fage ne ke maku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.